duk yadda uwaka take ko ubanka uwaka ce ubanka ne sunan ubanka manzo Allah ya ce in ka kyamata haram ne ka ji kanshin aljanna a ce ya sunanka a saboda ubanka talaka ne sai ka ɗauko sunan kakanka da ike shine mai kuɗi ko shine mai sarauta sai ka ce wani manzo Allah ya ce haram ne ka ji kanshin aljanna balle ka shige ta kyamar sunan uban balle ka wulakanta uwa ko uba shi yasa wallahi jama'a kuskure ne duk yadda zamani ya juya kaka wulakanta iyayenka danginka ka sadar da zumunci ka mutunta mutane wallahi sai ka ka